wani kungiya mai zaman kanta da ake kira concern for almajiri in northern nigeria sun koka game da matakin da gwamnonin arewacin najeriya suka ɗauka na kwashe almajirai daga wasu jihohi zuwa jihohinsu na asali da suka ce wannan wani hanya ne na toye hakkin waɗannan almajirai idan dai ba a manta ba gwamnonin arewacin najeriya sun shiga wani taro inda suka amince cewa ya kamata a maida waɗannan almajirai dukkanin su jihohinsu na asali yayin da aka dinga ma samun matsaloli a wannan yanayi inda wasu kan ki karɓan wasu almajiran da cewa ba 'yan jihohinsu ba ne ko kuma ba a tantance su kafin a shigo da su ba duk dai waɗannan sabbin al'amura na kunno kai ne sakamakon wannan cuta na covid-19 da kuma yanzu hakan ke ci gaba da daban jihohin najeriya musamman ma a jihar lagos da kuma babban birnin tarayya abuja da ma jihar kano da ta kasance cibiyar kasuwancin arewacin najeriya injiniya abdulgafar onachide shine shugaban wannan kungiya da ake kira concern for almajiris da kuma suka kira taron manema labarai a garin maiduguri game da wannan batu na almajirancin gama abin da ke cewa manzo Allah sallama cewa ya idan annoba ta bullo a wuri wanda baya wurin kar ya shigo don gudun me kar a yada annoban wanda yake cikin wa kar ya fita don gudun me kar a yada annoban waɗanda suka ga wannan cutar a Najeriya ai ba nan aka haifar da cutar ba shigowa da shi aka yi to mamaki sai gwamnoni mu kaga daidai wannan lokacin da suka fara fitar da yara kaga wannan bai dace ba kuma na biyu kowane dan Najeriya yana da yanci ya zo na inda yake so mutum da ba zai kawo tashin hankali ba kuma ya samu kulawan gwamnati wannan constitutional right shi ne so shi yasa muka ga a yanzu kuma a yadda aka yi ana yarowa da yara a dibi yara daga na kai su oyo a dawo da su a miyar da su bai dace ba na na farko gwamnati ta raba almajirci da bara almajirci daban bara daban almajirci daban rashin kula da yara daban almajirci daban yawon da yara suke a layi daban almajici daban wurga yara ko jefar da yara ko zuba yara a layi daban gwamnati su san da wannan sai a san me ake so a yi baran ne ake so a hana amma ka kana so ka hana almajici kusan kana so ka hana neman ilimi kenan domin ko yaron da zai doki kayansa daga nan zuwa london neman ko menene na ilimi ya zama almajiri because ya bar wani wuri zuwa wani wuri don neman ilimi to wai ya ma almajiran suke gudanar da su ne idan har aka tura su karatu zuwa wasu jihohi ga dai wani dan almajiri da zan ta da shi a garin maiduguri to ka zo nan kana karatu a nan ne na almajiranci eh. a nan cikin maiduguri eh. daga wani gari ka zo kasan marte kasan marte eh. tun daga marte shekaran ka nawa goma sha uku goma sha uku to kamar iyayenka suna zuwa su duba ka ba su taba zuwa shekaran ka nawa nan maiduguri biyu kuma kana jin labarin su hmm, kuma kana gane ga izun ka nawa shida shida eh to Allah taimaka wani dan almajiri kenan da muke zanta da shi a garin Maiduguri da kuma a kawo shi karatu daga karamar hukumar Mante da ke arewacin Borno Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya